kama mota Alfa Radio sannan za a iya ji yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Amina Bahari Auna zan gabatar da shirin. jama'a kamar dai da kuka sani a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma maganar kenan. wakilin sashen hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki a zauren namu sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu to jama'a sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe mu za mu yi tattaki zuwa birnin Accra inda wakilin sashen Hausa Hawwa Abdulkarim yan Pioneer ta halarci wani taron baje kolin kayan zamani na mata Hawwa Ugariki tabbas hijabi ko kuma rufe dukkanin al'aura wajibi ne ga kowace mace musulma haka kuma sutura ko kayan sawa suna ɗaya daga cikin abin da ke sututa jikin ɗan adam a ghana hajiya hadiza balafaila shugaban modest fashion show wato wadda ta sasa taron baje kolin sutura ko kuma kayan sawa a ghana inda ta tattara masu ɗinki daga sassa daban-daban domin su baje kolin kayan ɗinkinsu ta hanyar sakawa ga masu iya tafiya ko masu ado wato models don nuna wa jama'a yadda aka zamanantar da ɗinki a yanzu da inda aiki ko kuma sana'ar ɗinki ya kai a duniya. Manufar taron shine a nuna wa musulmi musamman mata ko mace cewa za ta iya ɗinka ɗinkin da ranta ke so ba tare ta bayyana al'aurar jikinta ba. Yayin da muka tattauna da wasu da suka halarci taron su bayyana jin daɗinsu da kuma nuna inda za a yi gyara a cikin taron. sunan? Ya mafi suna na Murshida. amma ana kira na Rafael. Kin ga shiri daban-daban. Ya kwantar miki da hankali ko ya baki shawa abinda aka yau. Wallahi ya bani shawa sosai. Cause yanzu honestly Muslim women, Muslim ladies, Muslim girls yadda muke dress fashion ya bari yanzu kowa na try yana look modest ba classy fashi kowa na so ya look beautiful bayan modest with their beautiful hair waɗansu yi shi tebal wani ya yi shi hijab wani kuma ya yi shi yadda yake so duka at the end of the day it's still a finish so nice program nice show beautiful ladies alhamdulillah successful program too. Kina ganin wannan program yana taimaka mata su rage shigan banza da suke sosai insha Allah. Don domin yanzu abin ga masu dunki most of them duka suna dunka designers na ladies nan na gwada musu yadda ya kamata su dunka rigan na in a modest way but it looks classier da na gwada akwai gargadi da zaki yi wa matasa a kama sana'a hannu sosai ma especially dinki wanda dai bai shi ya ga yaya in dai aiki an nune a mace ya kamata ka yi sana'a ya kamata ki yi sana'a ya ku ya suna hajiya samiha ya ku wannan taron da aka yi yau na shiga kaya binci daban-daban ya baki sha'awa wasu dai na da ban sha'awa wasu kuma To, akwai gyara. Akwai gyara sosai. Kin iya ki ba su kaman kashi nawa? Percentage? 60%. Ya yi kyau. Ya yi kyau. Ya ba ki ya ya yi. samu wani zaka dinka? Ya akwai wata guda da na duba ya sakina clothing or something. Ya kayan ta ya mini kyau sosai. Kina ganin wannan ya taimaka ma rayuwar masu dinki da rayuwar matasa wurin aiki. aka gyara abin da kyau ya taimaka. To wani gargadi za ki bawa masu dinkin da matasan gaba In ana dinki a duba dinkin sosai a yi. Ya kamata a rufe jiki tun sama. Akwai dinkin musulmai jewa da za a yi. Eh, yawa amma wanda muka gan yau da yawa dai an rufe jiki amma akwai wani kuma to bashira fashin na ya bari na ga mu musulmai ba like a wuya mu shiri dai westness nan ke shiri na but the modest way wuya mu shiri nicely mu cover kanmu and we look elegant and it's not always kullum sa abaya kawai mu mu sa other things and we still look islamically good and elegant kina kallon irin wannan taron ya ci gaba ana yi yes i think kaman ana yin wannan ya bari yaran mu su kannin mu da ke kusan kamar ba shi sun expose kansu balle sannan su look beautiful ba they can cover themselves so look beautiful and elegant and then sun kuma samu respect for covering themselves and they should always look different okay fine so gaskiya lade yanzu na gan shirin da waɗansu suke yi nan da it's modest and nice but some of them ya kamata su regulate wurin um, designers na um, su bari su san kamar like it's modern we are not supposed to um, expose any part of our body right na ga wani shirin ban san da kuma bidan suna son sauye sa but they have to look at those things so that in everything you come out looking good and everything covered. Young kuri suna na Fatima Binta Zara wanda aka fi sani ma mai suna Jador. Me sabu. Yan kuri me sabu. Ya ce ga taro? Taro ya yi fine and then so far abin da nake expect um, shi nake gani. Um, Wurin shigan mata kin ga an rufe ciki kamar yadda ake magana cewa wannan taro na musulmai ne. Na ga gan wani wani dai yayi wani dai gaske bai yi ba. Fadin gaskiya. Akwai gyara. Yes akwai gyara da yawa yes. Wurin ci gaban sana'a ko kina ganin masu dinki za su samu aiki. Da kyau dinki dai is a lucrative business da in ka shiga ciki ba da ka lose bai sa wanda ke son da koyar dinki da wani abu da kata hesitate da go ahead and do it. Salamu alaikum Hajiya Dala ya suna. Suna na Hajiya Lami Baby Face. Dala ya cika ga taron. To na ga taro ya yi kyau amma akwai gyara cikin da akwai yau tun da an ce ya kamata komai za mu yi. Gwada kamar eh musulunci ga inda ke tafiyar da haraka. Kina ganin an samu ci gaba nan gaba? Eh an samu ci gaba amma akwai gyara. wannan zai iya kirkiro matasa aiki eh wanda duka yana kirkiro da matasa aikin yi amma gyaran da ke ciki ya kamata mu gyara kamar gyaran kin kidan gwada min daya biyu uku haka eh na yan gwada miki saboda shiri in an ce hijab ya kamata tun bisan ka haka san ka ya kamata kai ne ka gyara shi kowa ya ganka ka ya ganka ka wanga shirin musulmi 70% kaso saba'in ke saba'in ke nan da to wani shawara zaki ba su shawaran dan baya ai ba kare ba sabon shekaran Allah yawancin rai na san su in sakiya cikin haka za a ke to irin wannan taro idan ana yi me yake kara wa matasa yana kara da matasa kwazo eh, saboda yanzu sun ga abin gida ba kowane lokaci da su yi shirin waje ba kamar westin abin galai a sun san kamar in za mu wuri kaza ga irin shirin da ya kamata mu assalamu alaikum wa alaikum salam da wa nake magana sunana shamun bako ina aiki da alfidos bai uh, muna a wannan taro na modest fashion show ya kaga wannan taro a matsayin ka musulmai shigan da ake cewa na musulmai ka gan shi nan Eh, a kaso saba'in cikin ɗari zan yi ce an kyautata kuma an kamanta wato nuna sutura irin na musulmi hijabi sutura na dogon riga wanda zai mamaye jiki baki ɗaya an kamanta na san tafiya ake na matasa dole nan gaba ko wasu abubuwa da mun bukaci an gyara saboda abu ya yi kuma ƙara kyau. Kaman wanne wanne za ka yi ka ambata mun abubuwan da kake nun so a gyara ka? Eh da dama kika duba irin kayan fashin wato masu ɗinkin ko waɗanda suka kawata waɗannan suturori akwai wasu da yake sun fito suke irin baje kolin su a jiki sun ɗaya ɗan kama su haka to wannan muke son nan gaba masu kula da wannan shirin sai su duba daidaita amma ban da wannan wallahi kaso saba'in na lahira wanda suka fito suka zo suka baje kolin kayan da suturan wallahi kin gan shi babban riga ne ba ki ganin ba ma lallai sarai ba ki ganin ya matsi a lissan macen ba a gani bai matsi su haka ba sa wannan ya burge ni sosai ga shi kuma bai ka gani ya baka sha'awa ba ne da bani sha'awa shine an fito an zo an mara ma wannan al'amarin baya kin san kasar Ghana na alfahari da zamantakewa mai kyau ana alfahari da irin zama na musulmi da krista zaman lafiya babu tsauran ra'ayi da sauransu yasa bar wannan taron ya harmashi kin ga da dama matasa na musulmi suka zo domin mara wannan al'amarin baya domin kaucewa ire-iren tattara da shiga da ake wanda ba shi da kyau kuma bai daidai da addini ba in ka ce ta yi wannan sitaran ne kake son a yi to ire-iren wannan taro zai baje kolin waɗannan wato suturori ya bari masu irin waɗannan sitara ko shiri na banza su daina su koma kan turba. Wurin samar da aiki. A wancan shekarar ina nan da dama waɗanda suka suka baje kolin a ɗinkin su ko sitara su sun samu ayyuka. An gano inda suke aiki ana kai musu ɗinki suna samun kuɗi. Kuma da dama waɗanda yake dillalai ne wato shi ba mai shi ba tela bane shi ma bai dinki bane bai amma yakan iya karba daga wani gurin ya zo ya bayyana masu sakawa mun ga waɗannan duk an yi su da sauran shi abu ne wanda yake muke ganin ya burge kuma yana da kyau kuma yana taimaka sosai saboda da dama an samu kasuwanci an samu sana'o'i manyan teloli wato shahararrun masu ɗinki a Ghana da suka hada da Zaki and Clothing, wok by Tima, Sakina tiraure da dai makamantansu duk sun baje kolin ɗinkinsu. Daga cikin abin da suka bayyana mana shine irin ci gaba da suka samu dalilin yin hakan. Salamu ya sunan Hawa, ba brand name na ne by Tima. Wannan abin wani ci gaba zai kama aiki O oh, na fara dunkin dunkin ga kaman ni da ita bundling distance ga na yi shi kaman 4 years ke ga with it is the fourth edition amma da ita fara dunki shekara na. O oh, da na fara dunki, I say exactly four years. The same year I started. The same year ni da ita muka fara aiki. Wani ci gaba zai kawo ma matasa matasa ni dai hakan gadi na ga na samu mawa mutane da suka ni cikin aikin ma mutane kuma kamar yaran da suke tasowa da suke nema koya aikin hannu and all that na suna zuwa na koyan like tun da na fara ga show ga like showcasing my staff. Mu zo batun dinki da kuke gani wannan zamani. Na ga kun zamanantar da dinki. Ina ganin zai tsaya nan gane kare ko duniya duka. Yanzu haka ga duniya duka kowa na yin modesty like expo. Shigan mu ya sake. Ya sake. ya zo mukan ba su yadda ake eh, buɗe jikin nan it's a, even though all parts of the kowa ya sake yana rufe jiki even though hannun ma suna sa kayan musulman mu masu yi kyau ciki kin ga yanzu an sa bude ido cikin dunkin da all that is a komi kuna ganin wannan ci gaba ne ya zo ma masu dinki ko kuma kin san da dinki bai kai haka ba yanzu dinki ya kai nan eh gaskiya da ce ci gaba ya zo ma masu dinki yadda na ce kamar exposure ya zo ciki ya zo an waye an gane kiga wani mai maybe mai dunki wani na zamne da ya ga abin da wani eh, irin dan wanki mai ya yi so ya ya koya wasu abubuwa inda yana relax da dole tashi sannan akwai wanda ke sha'awar sha'awar dinki all that na sai sa exposure na ciki da yawa ya kike ganin wannan aikin dinki zan zuwa gaba insha Allah da nan dai da zuwa mun fara gama two yanzu ba ma ba ma gaba mu because two yanzu ma zai fi haka don shekara biyar baya ma ba haka ba da kuma yanzu kuma zuwa gaba kuma gaduwa kuma mun kuma mu waye kuma mo. Wani kira za ki yi wa matasa da yanzu ke gida kan su mai da hankali su kan aikin hannun su musamman yaran da suke koyo dinki. Gaskiya dinki dai inda kana gida kana gida kana nima ke yanzu dinki ba wai kamar wanda ba su da ilimi kawai ake sa dinki a cewa da mutum da ba shi da ilimi ke dinki. Yanzu mun samu mutane da yawa da suka yi university suka kare aikin su ma dinki ne. an gama university aikin su duka doki ne kida kuma suna samun amfani shi suna cin kuɗi ciki to albarka na ciki isa kana gida kana nema aiki dinki i can recommend dinki eh, baka like designing it's one of the best aiki da zaka yi to exposure na ciki kiga akwai fahimtawa da ilimi ba ka da na gani ma kamar ba ka da ilimi ba ba kai ka yi ma dinki because ilimi ne ilimi ne dinki dinki baka da da ake cewa baka da ilimi kake dinki karya ne ilimi ne do gaggama abubuwa suka samu wani abu ne sai kana da fahimta alhamdulillah na ga mutane an cika an zo komai yayi kyau ko da Allah da muka fara da bismillah muka kai da alhamdulillah gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren namu domin jin ci gaban bayanan da Hauwa ta shirya mana. Na kuya Hajar Zaliya Kasan wani abu kike ganin zai taimaka wa rayuwar matasa cikin wannan abin da aka. So sana'an dunki dai sana'a ne don ka kai ka girma ga kwan lokaci kina zaune cikin dakin ki ma ya ke dunki da girma ki ya ke dunki Kina duka wani a baya kin siyar ki da yasa sana'an hannu dai bai zuwa ba kuma sana'an dunki kuma tun kakan kakannin mu duka an gama wani zan yanzu ga miki rigan sallah shi yasa sana'a ne da in aka aka propagate cikin community nan zai tafiya ko zai gyara eh, eh, community da ana ganin mai dinki duka bai shi sai bai yi suku ba da kin ga yaro bai kokari su shi a ce to a tura ta dinki to kina ganin wannan taron da aka yi yau zai sake wani Kwarai kuwa kwas ni da nake saya gali mai dinki ne. I'm a fashion designer kuma na da degree from from the university. Shi yasa wannan zabi ga da kuma dinki ba kowa ke iya yi ba. To yana kana need kwakwalwan ka yayi aiki ka yi creative for you to be able to uh, ka yi uh, eh, uh, eh, dinki. Ba abin da za ka tashi ka bi just like that ba ne ce wannan port na ba na zamanin da ne ba yanzu ba yanzu dai an gane an waye an bari to me za ki fari game da taron gabaki da aka yi oh na ji daɗi sosai um, especially yar wannan ga sayan ta like she nailed it for me um, collections was exquisite and um, Fan alhamdulillah. Salamu alaikum, madam. Ya kuya sune. Sunana Nadia Moro. Rime kika yau. Eh, na zo Modest Fashion, Ghana Modest Fashion Week, and uh, I'm part of the designer. Kaga mutane na yabon dinkin ki da kika yi yau ko ba haka ba. Ana gwada dinkin ki ne kawai wanda lalle an ce shigan musulmai ki kuma nuna shigan musulmai me ya kawo wannan na kika samu wannan hikimar ki kai haka okay um, for me um, ina ga kaman bai eh, fi musulmi ya fita da bata uh, rufe jikinta ba in order ka zama very elegant kai ka rufe jikinka and so stand out bai fi oh, ka gwada jikinka shi ke gwada kama ba no ke mace ba ne no it's not like that ya fi ki rufe kanki ki wanga duba riga na na sa kanga it's very very everything is covered it's very beautiful you come out kina look very nice and elegant. So that's what ni brand na ina staff. Da shekara nawa da ka fara dinki? Okay, gaskiya ban koya dinki ba. amma in ma nake koyan dinki sunan sakina traore sunan mana ne na doki na bata amma kamar mu duka ke gida tana dinki gida kasa ina gani dinkin ta kasa kadan kadan kadan shi na fara daga kare secondary school ina zo na gida sai ta gaya min kamar ah Nadia aiki yayi mini yau zo ki zama in gwada miki ai sai na je irin aikin da ta bani aikin gane pleated <laughs> pleated ta gaya min ah ita da take dinki for years aikin da ni na ba ta yi so that was when inda na samu encourage punishment there and eh, eh, still come on, no, I have to pick it up. Kayla. But now I'm Magana for over 10 years. 10 yes, but I now rebrand two years ago. That okay. was in 2020. 10 years? Yes. Yeah, kika got ten. yanzu haka. Um, yanzu ni na fara fito. Because suna dunki him uh, a na da ni da kaina da just very few people nike doing kima but yanzu na fara kamar ina so come out but I'm doing it gradually gradually gradually to ya kike ganin dunki nan zuwa 5 years dunki bai karewa ko kin zama so ko kin sa riga kin zama jariri kin sa riga middle age kin sa riga sa dunki bai karewa kuma wanda ya wuce shi zai komo wanda kuma ke nan ga wata rana shi kuma zai komo shi sa ina need just uh, ka zama creative in order ka kawo more styles that is it kina gani ya ba matasa aiki da yawa dunki aiki hannu bai mutuwa dunki bai mutuwa wani shawara zaki ba wa matasa da ke gida yanzu ka zabi dunki yin gashi ba kai kai makanka kullum amma dunki ko da dare ka tashi kai ka dunki riga ka sa da safe kai kai ma kanka ko ko ba kai ma wani ba kai ma kai ma kanka wani ya gane ce ina so so marketing yana start from ke da kanka akwai gargari da zaki um advice na my young girls da ke zuwa it's not only about snapchat it's not only about makeup kar kowa ya zama ya ce wai ina gira wani ya zo ya bani kaya kai makanka haka daga fara kaya kai makanka magana da ni dan fadi ma kada wani budurwa ta zamna ta ce wai ina gira in eh, na ko baba na ko wani namiji ko miji na ko wani abu ka fara an bi ka amma baka fara ba ba din shugaba kuma wanda ta sasa wannan taron baje kolin hajiya hadiza balafaila ta bayyana manufarta da burinta na gobe ga wannan taron ya ku muna tare da wa ya ku kina tare da hajiya hadiza balafaila ita ne um, wanda kwance shugaban Ghana Modest Fashion Week. To me nake game da taron da aka yi yau? Eh to taron da aka yi yau da shi dai mu ce farko mun gode ma Allah muka yi muka fito da shi muka yi lafiya muka kare lafiya abinda muke ko kuma ne Allah ya sa eh, kowa ya kai gida lafiya cikin kwanciyar hankali mun gode kuma gane na shekara hudu kenan da muka yi wanga show sa muna hope kamar insha Allah next year da da mu yi five years anniversary mun samu mu yi wanda ya fi wa ina sama da kan da abin da aka yi wurin abin ban sha'awa mu try mu promote hijab mu try mu promote modesty ba inda za ka ba ka ya kasa mayafinka ba inda za ka za ka yi shirin mutunci a ce maka bai da kyau shi sa titin ne dai kawai ainihin manufan taron mene to ainihin manufan taron nan shine muna son mu gaya ma mutane cewa ka iya ka yi shiri amma ka kuma yi kyau ka rufe jikinka ka yi kyau ba ce cire jiki shi ke gwada kaman kana da kyau ba

muke post wannan so farko dai mun fara da wanda muka san su muka san suna kokari mun je wurin su ne muka same su suka zo muna shi sa da next year na she muka samu muka push shi muka samu wasu kuma sun zo kuma abin da ke da ma dadi da ban sha'awa ne shine ba musulmai mu kare ba designers muna samu ma a nan to she ki gane kama modestin na ko kuma shiri mai kyau na ba na musulmai kadai ba na kowa ne ke sa abin da muke manufanmu da muke yin shon gake ina ganin ya taimaka wa matasa su samu aiki sosai domin kika duba wanda suke aiki as model sun gane model sun nan kuma wani ni ya kashe na son zama model na iyaye na sun fiya saboda inda na fito gane mutane da nan ko an ce model takan me shi sha sha sha ko wani ba ba ne. da sa wangana gwada cewa ba haka bane kai kai model ne kana yi ka take ma designer picture ya sayar kayan shi da shi shi yasa designers da suka zo ga akwai mutanen da za su kira mu suna so irin style da suka gani ko kuma wani daban shi yasa is a way of i mean giving them revenue because suna samun kudi cikin wannan ne to matasa ne abin da zan ce musu ne mu ta shiri mai kyau shiri mai kyau ba shi ke gwadawa kan ka rufe kyau yana ma barin kyau ka ya tashi kuma shirin gada muke yi ga muna muna gayyatar kowa muna muna kiran kowa ya zo in kana da wani shawara ne za ka bamu in kana da wani gudunmuwa komin da da ka san da ka iya ka kawo on board ka hot shunga muna maraba da kai hannunmu da yake a da ana kallon ɗinki wani abin da yariya mun ta kasa zuwa makaranta su sha ce tunda ta gama su ba ta ta kammala ba ko ta ci gaba a tura ta ɗinki to yanzu ya lamarin ya kai haka kin ga ba dinki yan dinki ba su duka zai gwada kamar me shi bai zuwa su ba da yawan su da kika gani wurin sun yi university wasu na adda masters wannan bai gwada kamar ba su ya su yi designing ba designing na shi kuma akwai ma ainihin school shi da ake zuwa to yaro ya ya tashi amma kullum ina emphasize kan ba ko kuma ina karfafa kan cewa yaro a bari yayi abin da yake so yayi domin in kana da in kan aka barka kana yi abin da kake so wannan kana samun wani dadi wani jin dadi cikin ka she ka yi abin ma da kyau kan da mutane ma za su son ka yi kuma in kana cikin aikin ya jima wani da ka sani ok so haka zan yi ko kuma gobe haka kamata ni sai ka samu abin da kake so ya kike ganin dinki da baki ɗaya zai kasance nan gaba zuwa fayo ne to dinki dai gashi na muna muna ganin shi daban-daban dinki dai yanzu kowane style ya zo na baya na kafta na menene duka amma muna so mu gan kanmu international because mun samu ada mutane suna reach out to us suna tambayan about show nan kika duba kuma mun samu wasu turawa wurin wasu na kiran mu su ce muna wow suna su so concept nan yana musu kyau kuma muna duba insha Allah muna magana a Nigeria and then Dubai insha Allah za mu yi show wurin kuma wanga kuma zai kai sunan Ghana da sunan community mu a wani wuri a san da zaman mu magana na na karshe na gode ma kowa da zuwan um, shirin ga mun gode ma Allah mu lafiya. Hawa Abdulkarim Yau Faniya, Amurka daga nan birnin Accra, Ghana. saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da kuma julian lafes Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.